أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bauchi a wajen wa'azin na Izala Abuja inda shugaban majalisar malaman kungiyar Sheikh Sani Haya Jingir ya gabatar da littafi da ya wallafa mai takin Boko Halal don karfafa musulmi gwiwa su ci gaba da neman ilimin addini da na zamani. Sheikh Yusuf Sambori cikin shine mataimakin shugaban majalisar malaman kungiyar. ce ba za mu koyi ilimin karatun bokon nan ba ya za mu yi iya kanikanci ya za mu yi iya injiniyaranci ya za mu yi koyi kaza da kaza da kaza da kaza in ko ka ce a'a ba za a koya ba sai mun koyi larabcin da za a koyo wa'incan abubuwa to shekara kuma nawa za a yi. Sheikh Jingir ya karfafa manufofin kungiyar na raya suna da kawar da bid'a ta hanyar cusa ɗabi'u na gari. Ka haɗa kai da kai a sata ba kyau. Kada a haɗa kai da kai a yi fashi ba kyau kada a haɗa kai da kai a yi cin hanci ba kyau kada haɗa kai da kai a sha giya ko kai aikin giyar ko ka sayar da ita ko kai dillancinta ba kyau wala ta'awanu alal ismi wal udwan za a kaddamar da gidauniyar naira miliyan dubu da miliyan ɗari uku don gina masallatai da makarantu a sassa daban-daban na Najeriya har ma da Ghana. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.